dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar kurfi alhaji dallami muhammad wanda kuma shine zababben dan majalisar tarayya mai wakiltar dutsen ma da kurfi a zaben da aka gabatar a makon da ya gabata ne ya kokanta haka a yayin da yake zantawa da manema labarai a kano tun da ya hau mulkin shi shekara takwas kenan bai taɓa ɗaukar ma'aikaci sabo ba sai dai a replacement wato wanda ya mutu ko kuma wanda wanda aka yi ritaya a canza ai kwanan tun da aka zaɓi lokacin wajen shekara ɗaya da wani abu kenan bai ba da umarni a ɗauki ma'aikaci ko ɗaya ba ko ɗaya sa aka ɗauka nan da wata uku da ya wuce tun da aka ɗauki sa guda 90 a kowace lokacin ko ko ba a basu ba wata uku da ya wuce sai kwanan na ana kwana biyu zaben shugaban kasa saboda yana so a zaɓa mashi Jonathan saboda haka shi sanya ya ba da dubu ashirin ashirin a ba SASA to yanzu ma don ya kira ya ce eh, shugaban karamar kuma ya ɗauki ma'aikaci ɗari biyar ai wannan shirme ne ba da yaudara ga mutane duk wanda za a ɗauka yanzu a kwana takwas na farko dai ba yi baka albashi na biyu kuma na tabbatar haka Allah yaudara ka zai saboda haka yana so ka zaɓi jam'iyyar shi ta PDP dan a ruha mashi asiri baka ga mutane za su kalli wannan kalamai naka da cewa ko kun fara firgicewa ne? ai mu ba mu da wata firgita su suka firgita su yi gigice yanzu kame kame suke suna nan sun tara motoci da babura da kekuna na hawa da keken na fef wanda mutane tuntuni wajen shekara biyu ko uku da ya wuce ya kamata a raba musu kamar yadda wasu jahohi suka yi rarraba mutane keken na fef da motoci na shuwafi amma ya shakare su ya hana suna nan gidan gwamnati ya ɓoye jira yake sai zaben gwamna wanda zai roha mashi baya ya raba mutane to ko mutane sun gane cewa jira suke raba musu kuma mu ma muna kira ga mutane dama haƙƙin mutane ne duke mutane jihar katsina ce aka ɗiba aka sai musu motoci da babura aka ɓoye don biyan bukata saboda haka duk mutumin da ke cikin jihar katsina in aka bashi mota ko babur ko keken napep ko kuɗi a wannan zaɓe mai zuwa ya karɓa ya sa aljihun shi ko kuma ya shi mota ya zare gari ranar zaɓe kamar yadda muka gani a ƙasa wannan zaɓe da ya gabana su je su zaɓi jam'iyyar APC mai adalci. Jihar Katsina tun lokacin da aka fara domokaraɗiyya wato shekarar tara zuwa yau jam'iyyar PDP ke mulki a jihar. Ba ga zai wahala a kuka da ita a wannan karan. ai da izinin Allah mu ba tare da matsala su ke tare da matsala domin mutane sun gane dai gwamnatin su gwamnatin ta yaudara saboda haka duk abin da suke yi mutane sun gane sun sa masa ido suna nan suna jira su an shi fanshu da gratuity nasu na haƙƙin su da aka ta wahala da su shekara shekaru a cikin jam'iyyar tasu ta PDP suna jira yanzu a ba su fanshu da gratuity din su su kara gaba dan muna zama da su muna ji abin da suke a zaben da ya gabata mutane na ganin cewa ku duka albarkacin janar Buhari kuka ce amma wannan zaben gwamna zabe ne kamar na kai da halinka ana ganin kowa ma zai iya ci ko a lahira muna so Allah ya sa mu mu ci arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya ce ya ci arzikin bahari ai ba wani ba laifi bane ba su ma da suna su me ya sanya ba su ce suka ci arzikin nasu ba ai kamata su ce su ma suna so su tsaya akan tasu saboda haka duk wani dan jam'iyyar PDP wanda ya ce maka ya ta ai bahari dama dan dole ce ta sanya ya ta yi bahari ba dan Allah ba dai yana son bahari ba saboda haka kuma mutane sun gane da cewa suna jira a rarraba masa sauran dan kayan masaruhin da ya rage na yaudara su kara gaba su dawo mu saboda haka kofar mu har yanzu buɗe take ta tuba saboda haka duk wani wanda ke so ya tuba ya dawo jam'iyyar ta APC muna nan mu rihe ba saura kwana bakwai zuwa takwas za mu rihe kowa duk wanda ke so ya shiga jirgin jirgin na annabi ruhu jiki mai adalci to ya zo shige shi tun yanzu kada sai mun kawo gwamnati sannan ya zo ya ce mu ya taka rawa Alhaji Dallami Muhammad Kulfi kenan a dai zaben da ya gabata jam'iyyar apc ita ce ta lashe dukkanin kujerun 'yan majalisar tarayya da na sanatoci da aka gudanar a jihar katsina muhammad salis rabiu murya amurka daga kano najeriya Mm-mm-mm-mm-mm.